yi miki alkawari ba zan taɓa rubuwa da ke ba komai ruwa komai iska kullum furen soyayya yawa yake a hannun masoya amma a kullum ƙoran so daɗa ƙafewa take to me yake janyo haka me yasa za ka yi haka kawai na ji bana son in ƙara ganin fuskar ita ba za ta iya juriya ba saboda ita mace ce kaddarar da Allah ya nufa za ta hau dan adam tabbas babu makawa tana bibiyar sa duk irin nisan da dare yi tabbas gari zai waye alama kaddara tana bibiyar dan adam ne a lokacin da lissafin sa yake kwacewa me yasa a koyaushe kake kokarin kaga ka sasanta ni da ni da adam matsalar ba iri ɗaya bace iri ɗaya ce dakata a bas ya samu dole ku ba abin da nake so ina so in gaya miki ko me za a yi sai dai a yi to amma ta yaya hakan zai yi zabi ba a gina ramin mugunta domin lissafin kai a fada ciki a wani lokacin kuma idan kaddara ta bibiye ka ramin da ka gina kai zaka fada cikinsa zaɓi to kuwa hakan da zaka yi shine zai ƙara kunna wata matsala to a kusa ku za a yi karo tsakanin wannan jirgin da wannan mota ita fa hanyar jirgi da daban nan ta mota daban kuma ba za su taba haɗuwa ba ta ya za a iya ci gaba da zama da maƙiyansa ba za mu tsaya mu bi wani ba a si ba amma me yasa ku da yaushe kike son ki ga kina kare ta ba kare ki nake ba kawai dai ina gaya maka gaskiyar abin da yake faruwa ne a kaddarar bibiyarsa da take yi ne na neman cewar abin da ta shuka lalle tana so ta girbe shi a gonarta a wani kaddara kuma da ta bibiya sai ta ga lissafin ba haka yake ba shi ma a nasa kaddarar ya tafi neman duniya ne domin ya cimma burinsa irin gashin da ya dasa zabi ba na son yi magana da ita wace ce ke dai kawai ki sha kurumin kyajaji akwai matsala wata irin matsala kuma To yanzu ya za a yi a magance wannan matsalar? Komai ma ya lalace. Kana mu'amala da 'yan bori ko bokaye shi yasa kake faɗar wannan maganar ko? Ɗaukar nauyin shirin Kadami Hausa TV sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Kadami Hausa TV a nan ne kadai wannan shirin na zabi zai ci gaba da zuwa labari tsarawa da kuma bada umarni Nura mustafa Waye zabi zabi ko hisabi yaudara ko wai ne gidan ba yara ne me yake faruwa ne lafiya kuma baki taba yin aure a wani gidan kin haihu ba kafin ki aure abba wannan wace irin tambaya ce lafiya me ya kawo haka kuma kin sha yi min tambayoyi amma ban taba baki wannan amsar ba ba na so na ji wannan amsar tambayar daga bakinta wace matar ka a cikin gidan nan ga ta nan an shiga da ita a mota nan da ka ganni wannan kan digiri shida ne na hauka tabbas ranar wanka ba a ɓoyen cibi kuma abinda hannun hagu ya shuka tabbas wata ranar hannun hagu ne yake girbarsa rantsuwar fara daban-daban ce akwai rantsuwar da ake domin girbar abin da aka shuka Ba afka musu kawai mu gudu ga suna rabin jikina waye ya buge injiniya da mota ba da lokacin baka wannan amsar yanzu idan ka yi sammako kana tafiya wani a hanya ya kwana babu wani tarko da ya isa ya kama Anas. Wallahi Alhaji Umar ka cuce ni ka zalunce ni. Dala da kar ki mai da ni ba san me nake ba Anisa! Rabin jikina! Anasu basira da kuma fakira shine su juya masa da hankali a yayin da duka hankulan nasu suka bata a basira su shine zai dauki kwangila ne na jifa sai dai da karshe jifan gafiya bai da yake. Rabin jikina! Lokacin da ya sake zuwa gidana to zan sa bindigan harbe shi wato ka gaji da zaman duniya ko bana tsoron mutuwa ko azaba duk tsananinta da ido na na ganta wallahi ina tabbatar maka da na ganta kawai idan aurenta za ka ka aure ta shine magana to wannan yarinyar zan iya mallaka mata duk wani abu da kika sani wanda na mallake shi ta cuce ni ta cuce rayuwata ba zan yi ba bata ba yanzu yan sanda sun baza ko ina neman mu suke yi ina hajiya ta shiga kamfanin intishar multimedia suka dauki nan ka muku wannan katitan shirin mai suna rabin jikina mashirin shirin umar isa butkot mataimakin mai bada umarni abba dorayi labari tsarawa da kuma bada umarni ni Abdulaziz Sani madakin gini. Ki yi kokari ki sanar da shi ko ma me kafin nan kafin wata uku. Gaskiya ba zan iya ba. Ina kallon su. Kai mahaukacin ina ne baka da hankali so kake ka mutu? Lokacin da ya kamata a yadda kwallon mangwara a huta da guda yayi. Sai ku yi mana subscribing ku danna mana karrawa a channel YouTube ɗinmu mai suna Kadami Hausa TV. A nan ne kadai wannan shirin zai fara zuwar muku duk ranar Lahadi misalin karfe 8 da rabi na dare. rabin jikina. Farida, kar ki sha Farida, kar sha. Farida, kar ki sha. A gaskiya Salim, gaskiya abin na Farida ta yi na yunkurin wannan ɗaukan mummunar mataki ya matukar ɓata mara domin abin ya tayan min da hankali. Yanzu kana nufin Salim da ba mu je ba da shi kenan Farida mutuwa za ta yi. Ni kaina wallahi ban ji daɗin abin da ta yi aikata ba. dan karamin abu haka ki kokarin aikata yunkurin kisan kai kamar abin bai dace ba idan da ka san irin halin da na shiga akan abin da ta kokarin aikatawa wallahi da ka yi mamaki da yawa ban san me sa ta wannan abin ba amma dai san wannan abin bai dace ba Salim dole dole raina ya ɓaci sale na ya matukar ɓaci ba kaɗan ba yanzu ranka ya ɓaci ko na ya ɓaci kai kaga irin abin da nake tafiya ni akai nake maganin su wannan abin ya tsaya min a wuya to amma gaskiya dole sai na ɗau mataki a haka ne amma kafin ka ɗau matakin ina son san wani irin mataki za ka ɗauka matakin addu'a ya kamata na ɗauka domin Allah ya kama na mafita da ni da Farida eh to gaskiya dai shine mafitar da ka abin da ya kamata kenan a aikata mata dan wallahi yunkurin ta aikata ba karamin barazana ya kawo a rayuwarmu ba dan ni kaina kaka da irin yanayin da na tsinci kaina ya zama dole sai mun je mun samu farida domin ne mata nasiya akan hukuncin da ta dauka wanda kwata-kwata bai dace ba sale, ya kamata mu ci eh to gaskiya haka ma da zaka daidai ne ya kamata mu je mu same ta zo mu ci Alhaji ya aka yi naga gabaki ɗaya ka sauya ne ne da alamun kamar da akwai damuwa a tattare da kai me yake faruwa ne Alhaji musu dole ne ka gani a haka domin ina cikin yanayi na damuwa mai tsanani me yake faruwa wai matsala ce kwakwara take tattare da ni wai yarinyar nan ce farida ta har haɗa guba za ta sha don ta mutu da kyar aka ce tolanta guba fa na jika ce guba dai sosai mai sunan guba wacce ka sani wadda za ta kisa kusan ɗaya ma ya za ta zo wuce inna lillahi wa inna ilaihi garinya dalili wanda take so yaron da take so an hana ta shi an ce ba za ta aure shi ba shi kenan matsala to alhaji wannan ai mai sauki ne ku ba ta wanda take so mana a wuce gurin alhaji ina so ka fahimce ni abin da yake faruwa akan shi yaron da take so akwai lauje cikin naɗi lauje cikin naɗi ban gane lauje cikin naɗi ba masha Allah ka san dai shi aure dan bincike ne a binciki bangaren ango sannan a binciki bangaren amarya ya rayuwa take yaya a abin da tarihin wuri yake mm. to shi yaron wannan da aka binciko an samu cewar kamar ba shi da uba ban gane ba shi da uba ma'ana shi ba dan halak ba ne yanzu ka gane ka gane kalmar ko har yanzu baka gane ba na gane an yi kwakwakwarar bincike alhaji to a iya binciken dai da aka je aka yi wannan shi ne sakamakon da aka zo da shi sai dai kuma ba a sani ban aka ci gaba da bincike ko za a samu wani kuma sakamakon da ba wannan ba to ka san jita-jitan mutane ya kamata gaskiya a yi ƙwaƙwarar bincike akan wannan al'amarin to babu matsala in allah da za mu bincika domin a samu sahihiyar magana wato alaja musu ni wallahi yanzu wani lokacin an manta abu ne kaga na so shaf manta wata magana ni na rasa abin da yake min daɗi gashi kuma yana damuna ina zuci zuci da na farko wannan yarinya ka ga dai na faɗa ma matsayin da ake ciki hmm. hankali na a tashe hmm. saboda dole ne ka kafa mata matakan tsaro don kar ta je ta kashe kanta ɗaya nan. sannan ita kanta mahaifiyarta ba jin daɗin zama da ita nake ba yau masifa yau daban ta gobe daban to ya kamata na kashe guda ɗaya in ji da ɗaya ɗayar ma Allah zai yi maganin ta me ta gani me yi shawara to a gaskiya a matsayinka na babba ya kamata ka ɗauki ku ƙwarar matakai bai kamata a ce ka zauna a haka ba shekaru sun ja ya kamata ka san abin da kake a matsayinka na babba babu matsala a al'ada musu insha Allahu Allah zai maganin abu to a gaskiya dai ya kamata a ɗauki matakai da gaggawa eh insha Allah gaskiya insha Allah madalla za a yi insha Allah gode mun zo ne na ƙara gaya miki akan hukuncin da ka ɗauka a ranar kwata-kwata fari da ce ci a baya na sha gaya miki ba irin wannan hukuncin ya kamata ki ɗauka ba addu'ar da miki ita ya kamata mu ci gaba wannan halin da muke ciki mu ɗauka cewa kawai ƙaddara ce daga ubangiji subhanahu ala, kuma Allah ya da wata rana burin mu zai cika tabbas farida maganin da muka ke faɗa miki haka suke ina so ki sani cewa duk girman gona akwai kunyar farce a cikinta me abin zafin da har zaki kokarin kurin kashe kanki me ya saka komai ya zafi maganin sa Allah addu'a ya kamata a ce amma haki kokarin kashe kanki wannan abin san bai dace addu'a ya kamata ki ci gaba da kin ji wallahi farida duk mutumin da ya kashe kansa da gangan wallahi farida makoma sauta jahannama kuma Allah ba zai taba gafarta mai ba farida mu ci gaba da addu'a har in Allah ya burin mu zai cika kuma mafarkin da muke zai tabbata da izinin Allah alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sani na aikata babban kuskure ko in ce na so aikata wanda da na aikata din can din ne ba zai mun daɗi ba Eh, sai Allah ya kawo a kan lokaci insha Allah hakan ba zai ƙara faruwa ba na gode sosai da shawarwarin laiban mutane Allah Allah da zumunci gaskiya ne kuma burin mu zai cika insha Allah Allah ya sa mu dace baki da hankali ne baki gani ba ne kina share mutum saboda hauka don girman Allah ta da lawa kirke mutane baki wawu ya kawai mutum ya to kina share shi idan kika sake mun magana kin ga wannan bakin naki na rantsi da Allah sai na fafasa miki shi an za mara zuciya ma hukaci ya kawai mara zuciya a ta miki gori a ta gaya miki magana amma ba ki ji ba da gani aure muke shirni shi ne aranmu muka sa yaya ina sauraron ka ina muka tsaya akan magana farida to a gaskiya alhaji sani akwai matsala game da farida akwai matsala gagarima matsala kuma yaya kwarai da gaskiya alhaji sani matsala ta me ka san farida ta yi kokarin kashe kanta da kyar aka samu aka ceto ta subhanallahu wani malauki kashe kai yaya kashe kai sosai kuwa faridin menene ya kawo hatta yunkurin ikirarin kashe kanta shikenan dai maganar gizo ba ta wuce koki a kullum akan wannan yaron ne dai da ta mayancewa take so shi ma ya mayance mata a kansa ne yaya kana nufin ka ce yaron da aka zo da shi a goye yaron da a cikin mutane bai cika mutum ba shi zai dagula rayuwarmu? am alhaji sani da muguwar rawa gara ƙin takawa haka masu salon magana suka faɗa kuma ina so in gaya maka wani abu in baka sani ba da a zo a yi ɗungurungun tunkwal daka gara a bata shi salin alin magana ta ƙare mu yadda ƙwallon mangwaron huta da guda yaya karka ce na ja maka amma wallahi tallahi ba zai yi ba da fa ba ita ta haife mu ba mu muka haife ta billahi lazi la ilaha illa huwa ba za mu yadda mu kawo bara gurbi cikin mu ba abinda nake so da kai yaya wannan ragamas ka dauke ta ka ban mun ita a hannuna ni na san matakin da zan dauka akai to alhaji Sami ban ita ka ba na baka dama tun daga yanzu nan da muke magana ka je ka gwada iya duk dabararka da ka da kake ganin zaka iya amma karka ja lokaci saboda ni na gano matsalar da kai baka ganta ba amma ka yi kokari na baka dama duk dabarar da za ka yi ka zo da ita shi kenan magana to shi kenan yaya zan tafi ka saurare ni sai ka ji ni na ce ka zan dau mataki a kai na ce ka kuma na bar maka komai a hannu na tafi sai an jima dawa so da waye musa idan waje wata tamfari da baki da hankali kenan kin mai da mutane bai san abin da suke yi ba saboda akan wannan dan iskan yaron mu kutar hacca kike zaki shago baki mutu to dan Allah kin dade baki shago guba kin mutu ba wai Farida ke kika haife mu ko mu muka haife ki sai abin da kika faɗa shi zamu bi kenan amma kawo gaskiya ya kamata ka gane cewa ni muktar jinin jiki na ne eh farida ni kike gaya wa muktar jinin jikin ki ne to farida bara mu gaya miki na rantse da Allah sai abin da muka ce shi zaki biki isa ki juya mu ba kawo me ka faɗa mun ba na ji duk biyayya ina muku ni ma a wannan sai a mun uzuri in gwanda shashancin banza yarinya ana gaya miki kullum magana abubuwan momorin kanki shikenan abubuwan kanki sai dai ki zubar ba za ki dinga jin magana iyayenki ba wallahi ba zan taba iya rayuwa ba sai da shi wallahi wallahi tallahi farida in dai ina rayu mutakar ina rayu wannan yaron baki sake aure shi ba gaskiya shine zabi na kawo ku yi hakuri dan girman Allah a wannan karan dai wallahi in na tashi gaskiya hukuncin da zan dauka ba wanda zai ji dadin shi a cikin family gaskiya a mun hakuri a bane in aure zabi na shine kawai to hukunci kin daɗe baki ɗauka ba tsayan gaya muke farida in da ke ga mun shirya da ke lallai sai kin bi abin da muke so sai mun faɗi magana kin yadda da ita sai kin bi tsarinmu amma mutukar ba za ki bi tsarinmu ba wallahi za mu sa riga wando ɗaya da ki don Allah kar ki fasa ki je ki sha guba ki mutu sha sha sha kawai aikin banza aikin wofi ana gaya muku ba ji haka kawai dan an kana kanin babana ko babana yana min irin haka ne ka zo ka sa ni a gaba kai ta mun faɗa akan wanda nake so wallahi in ka ga bai ai aure na da mukutar ba sai dai in ni na mutu ko shi ya mutu wani ya daina numfashi a bayan kasa amma tabbas sai an yi aure na ko umma da abban ba su ba da su ba ballanta na kai da kake ganin su haka kawai ka zo ka sa ni a gaba kai ta mun faɗa haka wani wani kazami ta din na zaka kira da kazami a wallahi dan an ce kawuna ne in baka wallahi da tun na danna ma ma ya haƙuri ki kwantar da hankali sai ga magana ce da ni muhimmiya ya hau. kai ko za ki ba ka ji ina Farida kwantar da hankalinki ki saurare ni wannan magana da zan gaya miki magana ce wadda ta shafi ki haƙiƙanin gaskiya ni kaina maganganun da na ji ɗan uwan mahaifinki a nan waje yana faɗa miki wallahi sun so samun zuciya Farida saboda Farida ni ma mutum ne mai kishinki ina ƙaunar farin cikinki amma shawara ɗaya zan baki ki ɗauki wannan a matsayin jarrabawa a matsayin ƙaddara daga gurin mahaliccinki kowane bawa da ya gani akwai kalar jarrabawa da ubangiji subhanahu wata'ala yake masa ke ki ɗauka wannan ita ce ko farida a jikina ina jin nan da ɗan lokaci ƙalilan mukutar zai zama gwanki ba ku ni ɗan tsinki na gode sosai da wannan shawaran da ka yau na ƙara tabbatar da cewa kai mutum ne mai hankali da nutsuwa da kuma kamala mm. na gode sosai da wannan shawarwarin Allah sarki ai da dole iso farin ciki ki dole iso farin ciki saboda ko dan kyautatawa wanda gidanku suke yi mu farida sai dai kuma ina neman wata alfarma guda daya dan Allah ki yi min ita sa zan iya dan tsinke kaɗai ta idan Allah ya tabbatar da wannan sha'anin bikin naku ke da makutar gizina light blue ya bi uku nake bukata ki sai mun a tsarga mun ta fita daurin aure Dan tsinke dan tsinke dan tsinke ba ka rabo da abin dariya. Ai ka fi karfin yadi uku. Yadi biyar zan ba da ɗinka maka. In kana so ma da babbar riga in ba da yadi goma da hularka da takalmi da agogo. Allah sarki. Allah saka maki da alkhairi. Ai ba na jinki. Alfijir mafarin haske hajiya fari da ikon Allah ta alhaji makutar dan dimi dimi. Farida kuma sai wani abu guda ɗaya har ila yau ka a gaji da ni. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta kin san Allah lokaci ɗaya kan iya canja komai mm. ya kasance mu kutar ɗin ba shi bane ina nan akan baka shashashan ban za mu rattin barin ki ko za a kai da kushewa salamu alaikum wa alaikum salam alhaji sani alaiha musu kana lafiya wallahi ina nan alai hamus ya gida lafiya lau wallahi kwana biyu wallahi lafiya kalau alai hamus wallahi ina ina ta neman ka Na kan tambayi alhaji garba eh, cewa duk lokacin da ya ganka ya ce da kai ina gaishe ka wallahi Allah sarki yana gaya mun yanzu ma haka daga gurin sa nake to alhamdulillahi, alhamdulillahi. amma dai ice lafiya ne ko eh to lafiya lau wallahi eh kan maganar yan nan taku wacce na samu labari tana yunkurin kashe kanta akan maganan auren nan wai dan Allah me ake ciki ne ne gaskiya ne Ali Hamus wannan maganar ba ƙarya ka faɗa ba an yi amma dalili ta yi yarinya muna so mu aurar da ita amma kuma ita yarinya zuciyarta ta fi karkata ga ɗin da ba shi da usuli ka ku Ali Hamus ka tsaya ka duba min ya za aure babu bincike akai shi dai aure ai dan bincike ne ko haka ne fa an bincika sosai ka san jita-jitan mutane ya kamata a bincika kafin a zo conclusion duk da jita-jita ban duka ta jita jita mutane ba sai da na tsaya na yi sikirinin sosai na yi bincike a kansa ba karamar duba ne ba na iya gwargwado na amma dai gaskiya ni ban yarda da ingancinsa ba yaron nan ni ban gano waye ubansa ba eh gaskiya wannan maganar nan gaskiya abin kwarai ka ci sa na dakatar da wannan abu Allah ubangiji ya kyauta Allah shi kiyaye madalla madalla Allah ya sani yawa Allah ya musu Allah ya taimaka amin amin eh Allah ya taimaka ni zan wuce Allah ya musu to madalla zan wuce wallahi da wajen sama nake to shikenan dan Allah a ce ina gaishe shi shikenan madalla nagode Azamao. Ah. Azamao. Wai me yake damun ki ne? na ga duk kin mai da kanki cikin damuwa menene yake faruwa ba komai ba komai A asama'u ya za ki ce da ni babu komai kin taba ganin mutum yana shiga damuwa babu komai kuma da gaske ba komai kaka kin ga idan ba ki gaya min abin da ke damun ki ba to wa za ki gaya ba? gaya mun me yake damun ki idan ina da maganinsa sai in maki maganinsa idan ba ni da shi kuma sai in taya ki da addu'a na ma kaka na fara tunanin gaskiya zan koma inda na fito saboda kinga ga tunda na zo gidan nan yayi na ga bashi da kwanciyar hankali bai yarda da zuwa na ba kawai ta tattara in koma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ban gane ki koma inda kika fito ba kina nufin ki tafi ki banni saboda yayanki to bari ki jin gaya miki yanda yake a nan gidan haka ke ma kike a nan gidan shi ma jika ne a gurina saboda haka babu inda zaki in dai dan shi ne to kar ki ƙara kiran magana bari ki koma inda kika fito kar ki koma gaskiya ne kaka hankali na bai kwanta da in zauna ba kawai kawai ki bar nan koma inda na fito hankali na zai fi kwanciya a can ki taimaka min dan Allah a sama'u ki bari dan Allah kar mu rabu har sai Allah ubangiji ya fito miki da miji kin yi aure ki bar nan ƙara salada na sama'u in ganki na kai ki gidan miji kakan Allah ya dane miki alƙawari lokaci zuwa lokaci zan na zuwa ina gaishe ki amma dan Allah ki banna in tafi kaka zama na a gidan nan ba zai yiwu ba ki banna in tafi A sama'u ca ne miki ina buƙatar ziyara buƙatar ki nake ki zaman ki a nan gidan aure ne zai raba ni da ki dan Allah a ki taimaka mu in ji maburi burina dan Allah dan annabi saboda in naga kin yi aure a hannuna na ya cika a sama'u kin ji a na dan Allah ki kore. kar ki ƙara cewa za ki koma inda kika fito kin ji a sama asama'una na gode allah ya miki albarka na raina mu wala ka raina mai gidan wajen Allah dan annabu ba an ma iyaka da gidan nan ba ba an ma iyaka da gidan nan ba wannan wani irin naci ne wani irin mai tace wannan bawan Allah ne ya raba shi da ƴarka ya raba shi eh, eh, da ya raba ka da ƴarsa amma saboda shegen naci irin naka ka zo ka dame shi ya aka yi dan tsinke ina jin ka neman alfarma na zo yi wajen ka mm, ina jin ka alfarma Allah farida ka daure eh ka salallaba ka je ka kira mu ta farida kamar ban ji ne ka faɗa ba eh farida dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi kar ka jawo abinci na yanki bawan Allah ne na ganin mutunci na muna zaman lafiya da su dan Allah dan annaba ka bar wannan maganar ka je kaga ba haka kawai na zo ba haka kawai ka zo ba da me ka zo ni har akwai wani abu da zai buɗe min ido Allah na tuba kaga dan tsinke wani abu da zai rufe ido na kuɗi dan tsinke ni din nan Allah na tuba wani kuɗi za su buɗe ido ne akwai wata birgato ne na'am Allahu akbar kabiran Allahu akbar kana ji na ina jin ka da za ka yi eh. dan Allah ka ji ka kira wuta ina nan na jira wallahi baka da matsala an gama ai tun da kai ne baka gano ni ba ko baka ganin in ka zo ina wasu face-face ina wani face ina yada magana ba wani abu aida kana sakin aljihu da tuni ba wannan magana ake ba in ka zo dan isa ni dan tsinke rike wannan damki wannan sai ga an yi an gama yanzu zan turo maka farida kamar an yi an gama ne amma ina neman alfarma daya ina jin ka dan Allah dan annabi ka takaita kalamanka saboda in alaji ya dawo in eh, kas ya ganka da ita wallahi ba wanda zai shiga uku sai ni zai iya korata daga cikin gidan nan kuma kaga muna zaman mutunci akan 500 ka kayan ke min abinci dan Allah ka da kamar ko ku wani gurin ai barka ji na gaya ma ko ina ne in dai har za ka kira mu ta fito farida zan je na kira ko ina ne alhamdulillah jirani yanzu da haka kake yi Allah na duba kake wara aljihu da da tuni ma ba annan ai magana ake ba ba ka da matsala ina zuwa ba ka da matsala ba matsala a ƙalau. Eh kaka tana nan ƙalau. kuma dama na bugon gaya musu cewa gaskiya ba zan iya rayuwar zaman gidan kaka ba ina so na bar gidan kaka ina so na dawo gunki in zauna a'a ba kaka ne ta kore ni ba umma yaya salim ya takura min umma yaya salim baya kaunata ma yaya salim baya so ya zo gidan nan ya gani yaya salim bai ki a ce ya kashe ni ba ma ya huta ya takura wa rayuwata ni kan gaskiya gwara in bar gidan na huta na gaya wa kaka kaka ta ce kar na tafi amma ni gaskiya sai na tafi umma ba zan iya zama ba na gaji da wannan rayuwar kuncin ran da bacin rai da damuwa na gaji na gaji umma to shi umma na gode za ta zo sai an jira kin gama waya kin gama asama'u dan Allah dan annabi me yasa kike gudun zama da ni ne hm? yanzu saboda wannan salim sai ki dinga gaya wa uwarki cewa ga abin da yake maki ga abin da yake maki ai ni ya kamata ki gaya ba uwarki ba haba asama'u asama'u na fuskance ki yanzu ba kya so in ƙara salada na da zan samu ba kya so na gaya maki buri na a ce na aurar da ke na samu lada haba kaka mace abin da ya sanin yake min ba yayi yawa wa kaka na gaji wallahi tafiya zan yi wai salim din nan akan ki akan shi kike ba a guri na kike ba a'a na gaya miki ki manta da maganar salim kin ji ko dan allah a sama uki bari in samu ladan nan kin ji kin ga jiki da komo yin da bata ina yin da bata zan in samu ta zanna a gidan nan mata aure in ƙarasa na. ai ya kamata a ce duk halin da ji ciki da kunci da duk abin da yake damun ki a cikin zuciyarki ya kamata a ce in ki gani duk wannan abin ya kauce bari damuwan da nake ciki yana barazanar fin ƙarfin zuciya ba ni da wani buri da ya wuce in gani a matsayin matarka amma hakan ne ma yake ya gagara ina zan sa kaina ne gaskiya ne dukkanin abin da yake ji a cikin zuciyarki ni ma haka nake ji a cikin zuciyata domin ku mu da yaddar Allah ta kusan zuwa ƙarshe don umma da bakinta yau ta ce mun wai ina fari farida kin ga kuwa wannan abin ya tabbatar min da cewa auren mu da ke in Allah da umma ta kusan amincewa wai wai umman ce da kanta ta tambaye ka ina nake ya nake farida ba zan gaya miki ƙarya ba abinda muka daɗe muna kuri a cikin zukatan mu kin ga kuwa dole ba zan gaya miki kariya Allah na gode ma da yasa sa umma ta gane cewa muftar alkhairi ne a gare ni Allah ya sa wannan tunanin ni ma abba na ya yi shi ya faɗo mishi a karan kanshi shi ma ya fahimci haka amin to Allah ya tabbatar mana da alkhairi hakika muftar na daɗe ban samu labarin da ya sanya ya min zuciya irin wannan ba yau na ƙara tabbatarwa da cewa ni autan umma ce autan abba ce sannan autan mijinta yan lelan shi insha Allah kuma yan lelan mu fitar ba yar <laughs> autan mijin da babu kaman sa da mai sona sosai kamar da wasa Asma'u! Asma'u! yawa ki sai me nake so da ke ina so an gaya miki abu guda daya ki shiga ki tattara naki naki ki bar gidan nan tunda ke munafuka ce algunguma na baki minti biyar idan har baki tattara naki naki kin bar gidan nan ba to na rantse da Allah sai na miki rashin mutunci kin ji yanzu ga miki kin ji ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un salim wai me yake damun ka ne salim wai me yasa ka ɗauki karan tsana ka ɗora wa yarinya nan wai me taimaka ne kai salim na gaji da wannan wulakancin naka da kake wa yarinyar nan na gaji da shi don ubanka kai nan gidanku ne ai nan ita yanda kake jika haka take jika a nan gidan shine ka ɗauki karan tsana ka ɗora mata kaga salim don girman allah na gaji ka fito min a mutum ka gaya min gaskiya wai ne yake faruwa ne asama'u ke gaya min gaskiya tunda shi ba zai gaya min ba ki gaya min gaskiya mana in dai ke ba munafukan bace da yake ce maki munafuka to gaya min me yake faruwa gaya min ba na hito don in hira da kai ba kawai ka faɗi abin da ya kawo ka ban da abinki wa ya san rana inda za ta faɗi yanzu yanzu na ka bar kofar gidan na idan ba haka ba zan maka ihun kwarto asabe ne zaki yi ihun kwarto farar leda a'a Sabiya yaushe aka sauka a gari? Yanzu yanzu nan da rata a gari kenan. To amma kuma na ga kira ta sauri ranki a bace Ba dole ka gani a fusace ba? Hajiya uwani, ya kuma za ki kunne gidan? Abokiyar zaman taki bata nan ne? Kwarai kuwa. Ashe cin amana ki, kika yi. akan me zaka danga shige wa mijina gani ne yana wanke wanke da kansa na karba na taya shi abin da ya kamata keki kowa ya tsaya iya matsayin sa ba bukatar buƙatar gwani taimako daga gurin ki ai kawai dan ni banza ne amma da tunani zan zama mijin naki ni ma fa yar zamanin nan ce ba za ka iya raina min hankali ba ai kawai ka tsaya kan rayuwarka farar leda zan je in fara gamawa da su tukunna in dawo ke tunda gidanmu ɗaya da ke zan yi maganin ki ne tunda ke ce tsohuwar munafuka ni ba ki ba a ta jaka wallahi kudin ma zan yi gargala sun sa musu ashara ƙyanta a ta! Ke habba habba me haka ya isa dan Allah yanzu zan sa DPO ya tafi ya daure ki. Sai na bi gidajen unguwan nan gaba ɗaya na kona shi da wuta. Kai ka bi jira. Kamfanin Intishar Multimedia suka ɗauki don kawo muku wannan shahararren fim mai suna Farar Laida. Mashirin shirin Rabiu Zakin. Labari tsarawa Abdulaziz Sani Madakin Gini. Ka tsuke bakinka idan kuma ka ƙi wallahi zan biyo mata bayan gida. na gaji da wannan masifan. Dubu ɗari kuda hamsin. A wannan gunduma ta maka nuna min gidan dubu ɗari kuda hamsin. To billahi lazi la ilaha illahu kin taro maji. To shikenan ba komai za ka yi bayani a police station. Kai raka-raka da shi ka samu shi a Farar leda. Ya tafi su tajari karbal bahari. Faɗa lamal baraza wasu alal jaza. anya ko lokacin da za ku tare gidan nan na ce a yi saukar kur'anan nan anya ko ka sa an yi kuwa? An yi mana haji me kika gani? Kawai in gaya ma sai na ji wani karam kawo a ban ɗaki. Saura kiris. Wai an nemi amarya an rasa ba a san inda ta What? An nemi amarya? Amarya. Ba a ganta ba. Na da kai malam da Allah ba na hanya in shiga cikin gidana ka ji ko na ce ka bani mukullin kullun buɗe bude yaron nan kayanta ne a cikin wannan to ashe ko zan balle ta To menene abin tashin hankali a ciki? Ba wani abu ba ne. Me ya hana ki kama ta ki mata duka ki gurje bakin nan? Ni me zai kai ni damba da ita cikin mutane? Saura kiris. Masu iya magana na cewa tararin tukunya ba shi ke dafa girki ba sai dai zara itace shi ke sulala abinci. Turnuku da turniki, cakwakiya da kuma murɗa-murɗa ya sa ba a iya fahimtar irin wannan soyayyar sai dai kash a inda gizo ke sakar ta ina ne inda jimurɗar ta fara kuma ta ina ne inda za ta kare. Saura kiris. Da arzikin mu. da wadatar mu amma mun shiga cikin tashin hankali ai da man tunda na muka da kuzarin ka to jiki alhamdulillah ubangiji Allah ƙara ma lafiya ba ka kallon fanka tana ta daga hannuwa sai ka je ka yi dogara je gaba na ce gaba na ce to sa ba ka nutsuwa ne kake abu ranka din ya naga kana duwe wuyanka wuya na ne ke ciwo yunwa kake ji baran da ba kai saura kirs ni fa na zo na ƙara zuwa na ƙara zuwa duk ban same shi ba amma ke nan gidan kike kwa nake. ke eh amma dai da alama kangon nasir ce eh mana to kuma he kika dawo nan da zama gaba daya ha ina ruwanka mashirin wannan shirin awwal uba kwakwatawa wanda ya bada umarni Ibrahim Bala saura kirs ka gaya mai duk inda ya samun yata 'dije. ya fito da ita ta yaya aka gano shi ne dauke ta alama karfi tana ga mai kiba ka tabbata wannan magana da ka faɗa min haka take wannan magana tabbas haka yake shamake ka tabbata tana gidanka yarinya fan Allah ba ta farin jini fa sai dai kai hakuri ai ba ki ake wa abin hannunki ake yi wa saura kiris sai ku subscribe ku danna karrawa a tashar mu ta YouTube mai suna Kadami Hausa TV wannan shiri zai fara zuwa muku ne duk ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare saura kiris